Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirinmu na safiyar yau Juma'a 22 ga watan Disamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. fadar white house ta sanar a jiya alhamis cewa tana gudanar da shirye-shiryen samar da wani sabon kuduri ga rasha da za a yi amfani da shi domin sakin dan jaridar nan evan garshavik da wani ba amurke da ke daure 'yan jam'iyyar republican da dama a fadin amurka sun rika mai da martani cikin fushi kan wani hukuncin da ya samu rinjaye hudu da uku a babbar kotun kolin colorado da ta ayyana rashin cancantar tsohon shugaban amurka donald trump na kasancewa a jerin 'yan takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar republican a zaben shekarar da da ashirin hudu. gwamnatin samaliya ta sanar da cewa wani harin makami ta sama da amurka ta kai a ranar 17 ga watan disamba kusa da birnin jilip ya kashe wani babban kwamandan al-shabab To bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta sha alwashin hukunta duk wanda ta sama da sakaci a cikin masu kula da jirgin saman sojin nan maras matuki wanda ya kashe fararen hula a garin tudun biri na jihar Kaduna. to ai na farko kaga dai ita gwamnati da gangan ba za a tashi aje a ce a jefa mutane bom haka nan ba babu yanda za a yi gwamnati na juyayi kwarai da gaske yayin da ya rage saura kwanaki kalilan da bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara matafiya da direbobin sufuri a najeriya na kokawa kan matsananciyar tsadar man fetur wadda ta sa farashin sufuri hauhawa motoci ga sunan dai bila adadin a cikin tasha ga mu direbobi a zazzaune jiran ma fasinja muke ba fasinja za mu kawo muku shirin manuniya wanda zai kara sibitar muhimman al'amuran da suka faru a wannan shekara mai ban kwana kuma kamar kowace ranar juma'a yau ma za ku ji nasiha daga bakin malamai to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a asalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. Fadar White House ta sanar a jiya Alhamis cewa tana gudanar da shirye-shiryen samar da wani sabon kuduri ga Rasha da za a yi amfani da shi domin sakin ɗan jaridan nan Evan gashkovic da wani ba Amurke da ke tsare. mai magana da yan hukumar tsaron ƙasa john kirby ya shaida manema labarai cewa suna aiki tukuru domin ganin sun samar da wani kuduri da ka iya yin muhimmiyar nasara fadar kremlin dai ta yi fatali da wani kudurin da aka gabatar mata a can baya tun a watan maris ne dai dan jaridar mujallar wall street gershovic ke tsare bisa tuhumar leƙen asiri zargin da shi da mujallar da yake ma aiki da gwamnatin amurka suka karyata daure gashkovic da rashin ta yi ya fito da abin da ta kwashe shekaru tana yi na keta haddin 'yancin 'yan jarida ba wato ɗaya ba amurken paul whelan wanda tsohon sojin ruwan amurka ne an kama shi ne a moscow a shekarar 2018 wanda a yanzu haka ke zaman kaso na tsawon shekaru 16 bisa zargin yin leƙen asiri zargin da shi da gwamnatin amurkan suka ƙaryata 'yan jam'iyyar republican da dama a fadin amurka sun rika mai da martani cikin fushi kan wani hukuncin da ya samu rinjaye hudu da uku a babbar kotun kolin colorado da ta ayyana rashin cancantar tsohon shugaban amurka donald trump na kasancewa a jerin 'yan takarar zaben fidda gwani a jam'iyyar republican a zaben shekarar 2024 bisa dalilin samun shida hannu a kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 an dai rike hukuncin har zuwa lokacin ɗaukaka ƙara a kotun kolin amurka amurka duk da dai hakan bai hana da dama daga 'yan jam'iyyar da suka hada da wasu abokan da tsohon shugaban kasar a zaben fidda gwanin ba bayyana hukuncin a matsayin wani yunkurin kwace ma jam'iyyar ta republicans da dan takarar shugaban kasar daga hannun masu kada ƙuri'a cewa abu ne kuma da ya saba dimokuraɗiyya a yanzu dai ana kalubalantar cancantar trump a wasu jihohi sama da goma lamarin da shugaban jam'iyyar ta republican rona mcdaniel ta bayyana a kafar sada zumunta zamani ta x cewa katsalandan ne ga harkar zaɓe sojojin najeriya sun ce suna gudanar da wasu ayyuka kan 'yan bindiga a jihar sokoto wanda kan hakan ne kuma wani mai sharhi akan lamarin tsaro ya tofa albarkacin bakinsa da duba yadda al'amura suke a zahiri a yayin wata tattaunawa da wakilin sashen hausa hassan mai na kaina. eh babu shakka ana samun ire-ire waɗannan nasarori amma in ka bi ire-ire waɗannan nasarori zaka isko jirgin sama ne ya zo ya bugi wurin ko ya yi hwada da su wurin ainihin sun ka kawace ba tare da an yi musu kohon rago raga daga ƙasa ba domin a yi waɗanda su ba babu shakka waɗannan mutane an ceto su kuma an zo an kawo su gidan gwamnati jihar sokoto kuma an yi rehabilitating nasu kuma an miƙa su ga ainihin mutane su amma duka wannan hitina wadda ke faruwa yammacin sokoto wannan yankin na na illela da ainihin tangaza da ainihin gudu da gwadabawa wato ko bai yi ɗaya bisa goma ba na abin da ke faruwa gabacin sokoto gabacin sokoto ba kare take da yan bindiga duka inda ya kamata a ce an yi hoda da waɗannan yan bindiga babu kamar gabacin sokoto domin gabacin sokoto shina ɗauke da yan bindiga kasugumai na arewa maso yammacin najeriya gabacin isa gabacin sabon birni duk wanda ya ce maka akwai hukuma nan ko hukuma na da iko nan ba yan bindiga ba ya gaya tsaya ne kawai saboda bai san wurin ba wajibi ne gwamnati ta tashi tsaye ta yi abin da ya dace domin shiga lungu da sako ta ƙasa ba ta sama ba domin a yi hada da 'yan bindiga wannan shine abin da muke gani ya kamata. basharu altine guyawa isa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. To nan ba da jimawa ba hawa za ta sake shigowa da labaran duniya a kashi na biyu. To amma kafin nan gwamnatin Najeriya ta sha alwashin hukunta duk wanda ta sama da sakaci a cikin masu kula da jirgin saman soji marasa matuki wanda ya haifar da sakin bama-bamai tare da kashe fararen hula a garin tudun biri na jihar Kaduna. ministan watsa labarai na najeriya muhammad idris malagi ne ya ba da wannan tabbacin a jawabin da ya yi wa manema labarai na karshen shekarar nan ta 2023 mai ban kwana wakilin mu nasiru adamu el hikaya na ɗauke da ƙarin bayani muna ƙara jajanta al'ummar tudun biri kan wannan akasin da ya faru kuma gwamnati na ɗaukar matakan bincike kan yadda hari na jirgi marar matuƙi ya uku in ji minista muhammad idris yana mai nuna jami'an gwamnati da ke da ruwa da tsaki duk sun raurawa kan harin a nan minista idris ya fito karara ya ba da tabbacin ɗaukar matakai kan masu sarrafa jirgin musamman in an gano sakaci ko ganganci to ai na farko kaga dai ita gwamnati da gangan ba za a tashi aje a ce a jefa mutane bom haka nan ba babu yanda za a yi gwamnati na juyayi kwarai da gaske shi yasa aka tada shi mataimakin shugaban kasa mai girma kashin shatima ya je ya yi masu wato ta'aziyya kuma ya yi masu jaje kaga an je an yi wannan gwamnati kuma tana nan akwai tallafinta na misali fulako wanda za a gina asibitoci za a gina gidaje za a bada makarantu duka ana sa ran cewa mutane za su more ma wannan al'amari kuma ba yadda za a yi a ce mutum ya yi laifi an tabbatar da ya yi laifi gwamnati kuma ta kyale shi wannan ba zai yiwu ba gwamnati tana nan tana dubawa idan an gano cewa da gangan ne aka yi wannan aika-aika gwamnati lalle za ta ɗauki mataki kuma za ta hukunta su Muhammad Idris wanda ya ce gwamnati na tattaunawa don kara ma'aikata albashi a shekara ta 2024 mai shigowa ya ce lalle duk 'yan Najeriya za su amfana da garibar cire tallafin man fetur da hakan ya ja hukuncin rayuwa. Ai already ai an ma fara samun ma gajiyar misali akwai iyalai guda miliyan goma sha biyar in ka ji bayani da na yi da gwamnatin tarayya ta ce za rika ba su kuɗin tallafi na dubu ashirin da biyar su ƙara wannan ba an ce bai wai ya ishe su bane amma su ƙara ne saboda a samu sauƙin al'amura na farko kenan na biyu ai kai ka sani kuma ka ji lokacin da ya bayanin cewa za a kara an kara ma kudaden wato ma'aikatan eh, gwamnatin tarayya a kuɗin eh, albashin da suke samu na wajen dubu talatin da biyar gwamnati ta ce tun da ba kowa ba ne ma'aikacin gwamnatin tarayya akwai gwamnatocin jihohi akwai kuma manyan eh, kamfaninnika da ƙanana ma gwamnati na kira a gare su su duba dan Allah su ƙara ma ma'aikata wannan ƙarin albashi domin su iya biyan kuɗin masarufi da kuma wasu al'amura na yau da kullum. Ministan ya yi bitar muradun gwamnatin Tinubu guda takwas da ya sa a gaba cikin ciki da farfado da tattalin arziki inganta tsaro sufuri lafiya da sauransu amma ba a ambaci yaki da cin hanci ba da hakan ya zama ya sha bamban da irin muradun tsohon shugaba buhari wanda an cimma ko ba cimma ba bayanai ko tarihi zai tabbatar dattawa 'yan siyasar arewa irin Husaini Gariko na san lalle gwamnati ta sake sauya dabara matukar dai za ta yi wani tasiri. Babu to ai matsalar ita ce Nasiru ai problem din da muka samu shine isu 'yan majalisar tarayya ai ba damu da rayuwar mutane ba abin da ke gaban su su kare kambun su tun daga ƙarin kuɗin mai ya kamata su fara yi wa shugaban kasa takunkumi domin karin kuɗin mai shi ya dawo duk bala'in da yake cikin Najeriya nan. Shugaba Tinubu na cewa yana jin zafin kunci da 'yan Najeriya ke ji amma Hausawa kan ce da fama da tsiya gara da arziki. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, to kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, yanzu kuma ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya. Gwamnatin Somalia ta sanar da cewa wani harin makami ta sama da Amurka ta kai a ranar 17 ga watan Disamba kusa da birnin Jilib ya kashe wani babban kwamandan al da ke da hannu a wasu hare-hare kan wasu rukunonin sojoji a Somalia da Kenya. Gwamnatin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa lamarin da ya kai ga kisan Malim Ayman sakamako ne na wani aikin haɗin gwiwa tsakanin dakarun tsaron Somalia da sojojin Amurka. ma'aikatar yada labaran ƙasar ta somalia ta faɗa a jiya alhamis cewa kisan kwamandan na al-shabab tamkar raba mugu da makami ne ga al'ummar somalia rundunar sojan amurka da ke afirka africom ta tabbatar da cewa harin na ranar 17 ga disamba ya kashe wani mayakin al-shabab a kusa da birnin jilib da kuma tabbatar da cewa ba a taɓa farar hula ko guda ba. Wata kungiyar sa ido ga 'yancin 'yan jarida ta faɗa a jiya Alhamis cewa 'yan jarida na je a jika a yakin da ake ci gaba da yi tsakanin Isra'ila da dakarun Hamas. akalla 'yan jarida 68 sun rasa ransu tun bayan fara yakin a ran bakwai ga watan oktoba a kashe 'yan jarida da dama a farkon makonni goma na soma yakin adadi mafi yawa da aka taɓa samu a wata ƙasa guda a shekara cewar kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ko cpj tun a shekarar 1992 ƙungiyar mai kare 'yancin 'yan jarida da ke da mazauni a new york ta fara bibiyar kisan da ake yi wa 'yan jarida mai kula da ayyukan kungiyar a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka sharif mansur ya ce yakin da isra'ila ke yi a gaza shine mafi hadarin yanayi ga 'yan jarida da kungiyar ta taba gani abin da ya ce adadin ya tabbatar baro-baro dakarun isra'ila sun kashe 'yan jarida da dama a cikin makonni goma fiye da duk wata rundunar soji ko ta kungiya a cikin shekara guda kacal. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. To yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da bikin Kirsimeti da sabuwar shekara. Matafiya da direbobin sufuri a Najeriya na kokawa kan matsananciyar tsadar man fetur wadda ta sa farashin sufuri ya hawa-hawa. hawa hawa wanda ya sashe ne na tasirin da ya samo asali daga matakin gwamnatin tarayyar kasar na cire tallafin man fetur kamar yadda wakiliyarmu hawa umar ta aiko mana a wannan rahoto. 'Yan kwanaki gabanin bikin Kirsimeti da sabuwar shekarar 2024 miladiya, tashoshin mota da ke babban birnin tarayya Abuja ba su yi cikar kwari ba kamar yadda aka saba gani a baya sakamakon zara tallafin man fetur da ya haddasa tsadar man. Don haka irin wannan tafiya sai dai karfin hali ko in ya zama dole. Na ziyarci tashoshin motar maraba da ke jihar Nasarawa daf da Abuja inda matafiya da direbobi suka yi bayanin yadda suke ji a ransu a wannan lokaci. Garba Abdullahi da Salisu Awal direbobi ne a tashar Maraba ba. Ana samun fasinja ba kamar da ba. Abin da kaka talauci da azabar talaka suke ciki. Abin da ma talaka zai ci yanzu bai da shi. Mun daɗe gaskiya ba mu taɓa shiga yanayin irin wannan ba. Motoci ga sunan dai bila adadin a cikin tasha ga mu direbobi a zazzaune jiran ma fasinja muke ba fasinja. Za ka sha mai daga nan zuwa Jos ƙarar mota kana shan man naira dubu arba'in. Shi ma fasinja daga mutum ya zo zai ce gaskiya ba shi da kuɗin motan da zai iya shiga an an ce dubu biyar zai ce ma shi ba dubu hudu ne da shi. To kai direban ka ɗauka dubu hudu nawa za ka sallami tasha No nawa zaka sha mai nawa zaka cire balas nawa zaka cire iyalinka sunana ma nuhu yau shekara na 45 gina ina tuka tazi ta amma bana mun ga bambancin ababa da yawa mai ya kuɗi da za mu yi lodi dubu ɗaya ɗari takwas takwas mu samu kuɗi mu ci da mata mu da yaran mu to yanzu nan mai ina kwashe mana kuɗi rukayya mai tafiya ce a daidai irin wannan lokaci na kowace shekara ta ce dama kuɗin motan kan karu amma na wannan karan abin ya wuce misali ana fuskantar kalubale maganan kuɗin mota don ya zama dole ne ma sai ka tafi yanzu ko yau da safen nan ma mun zo mun tambaye kuɗin mota da aka ce mana 55 amma yanzu kuma ya koma 6000 sunana fidelis onen alamarin fa yanzu fa sai a hankali da sai mu hau mota daga nan zuwa nasarawa 500 amma yanzu dubu ake biyawa an zo da dan kaya ko jaka da kawai za a sa a but amma yanzu dole sai cajin jakan a ce sai an biya da yake karin bayani ministan labaru muhammad idris ya ce ma'abota kamfanonin sufuri biyar ne kawai gwamnati ta ɗauka da biyan su tallafin kashi hamsin don amfanin jama'a. Ministan ya amsa tambayar ganin karancin kamfanonin yana mai cewa in an duba za a iya ƙara wasu kuma san ba za a saurari shawarar bankin duniya na sayar da litar man fetur kan naira ɗari bakwai da hamsin ba. Ita wannan gwamnati ba irin gwamnati za a je kawai a ce an yi magana shikenan kawai a koma a zauna a ce ba za a duba ba kullum ana sauraro ana ganin abin da ke faruwa akwai kwamiti da gwamnati ta kafa idan akwai eh, bukatar a ƙara wa'annan mutane za a ƙara su mu ba world bank za ta gaya mu abin da za mu ba muna da namu ma'aikatu wanda suke duduba wannan alkaluma su duba abin da ya dace a yi duk lokacin da aka ga abin da zai dace yan najeriya a yi masu za a yi masu idan an san cewa zai kawo amfani amma ba kawai wani ya zauna a wani wuri ya ce mu kawai mu kara mai ba mu tashi mu kara mai gwamnati ba za ta yi haka ba binciken da na gudanar ya nuna ayyana tafiya ta jirgin kasa kyauta da gwamnati ta yi daga yanzu har zuwa hudu ga watan janairu na zama tsada ko wahala don tsarin neman tiketin kyauta ta yanar gizo ya zama jidali da gara a ce a biya rabin kuɗin kamar na mota hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa umar to kada manta shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya Mai sauraro waiwayen duniya na wannan mako ya garzaya zuwa jamhuriyar Nijar ɗin da ta gabza tuntuɓe da juyin mulki. Duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba. Saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba ta ƙare ba. Eh, babu hashi eh, ga yau waɗanda suka yi juyin mulki al'umma ƙasar Nijar ta hiye musu kowa. Shugaban ƙasa ba zai yaƙi da Nijar ba sai ya kawo a majalisar dattijai kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaƙi ba shi ba ne mafita. Su don haka magana yaƙi ke gaba buta ta riga ta mutu mututus. Game da matsalar tsaro da targaɗanta wayar tattalin arziki kuwa masana ne suka dinga gaya wa duniya cewa a gaskiya talakan Najeriya na jin jiki. Dazuzzukan na in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaƙi suke masu silke me yasa ba a taɓa bin su. Har yanzu dai ba mu ga kamalu da yi ba amma yanzu kowa na ji a ƙasar nan. Yanzu ya za kawo wanda ya gwamna a Zamfara state kuma kowa ya san yadda harkan tsaro ya taɓarɓare sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro to me zai tsari. Waɗannan an faso so mun ka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na waiwaye a shirin na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan biyo masu sauraro har cikin ɗaki. Shiri na ɗari da arba'in da tara cikin jerin shashiyar manuniya amma na uku cikin waiwayen da muke a cikin irin waɗannan kwanaki. Kwanakin kuma suke ta shuɗewa tun bayan ta da tantance ministocin da tunuma suka kama aiki. Sai dai kuma idan masu sauraro ba su manta ba ta da tantance ministocin a wancan lokaci har ma da raba musu ma'aikatu ya jawo aka dinga tafka can baki. Tun aikin ma shi ne an kawo sai mu yi aikin da constitution ya bamu dama shi ne cewa mu tantance ko mu gamsu sannan kuma sai mu yi kamashi ya ci gaba da aiki da abin da ya kawo. Aikin mu ba zaɓa ba ne amma aikin mu shine a zaɓo a kawo mana sannan mu tantance kuma shine annan muna yi. Ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba al'adar yanda ake tantance ministoci a majalisar dattawa. In rashin samun ingantattun mutane su zo ne a cikin wannan ma an samu an da wasu inganta ta ba in wanda suke da watakila kashi a gindi ne dama suna da matsala a nan ma an fara nuna akwai wanda ko karatun nasu bai kai ba gaskiya wasu inda aka tura su gaskiya ya zo mana da abin mamaki musamman ka kalli ministan babban birnin tarayyar abuja inda aka kai uh, nisan wiki wanda ta hada jinsi kala-kala ka duba kuma inda aka hada ministoci guda biyu yan yanki daya a matsayin ministocin tsaro yanzu ya za kawo wanda ya gwamna a zamfara state kuma kowa ya san yadda harkan tsaro ya taɓarɓare sannan uku kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro to me zai tsari amma kuma in ka duba muhimman ministocin na an kai su kudu maso yamma ne wato south west game da maganar matsalar tsaro da tawayar tattalin arziki a Najeriya kuwa wasu masana ne ke cewa har yanzu ba akwai aiki ga diddiki mutane da yawa za a kai su garu masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja ballantana kuma marasa albashi komai ya yi tashin goron zabi to talauci ne zai karu in kuma talauci ya karu da yawa a cikin al'umma al'umman nan ba ta waliyai ba ce mutane da yawa za su shiga waɗansu hanyoyi da sata ta karara da arm robbery da banditry nan duk abubuwan nan da suka fara yin ƙasa to babu mamaki talauci da dawo da irinsu irinsu. yan bindigan nan sun daɗe suna ɓanna sun ta gayyara wa'yansu sun kashe wa'yansu sun ƙona dukiyan wa'yansu ana cewa a sulhu da su kuma abin da ake nufi shine su kawo makamansu sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi wa'yansu su 'yan kuɗaɗe a basu a ce su je su rike kansu to magana a nan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa ba akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da 'yan uwansu a basu diyansu akwai jadawalin irin dabbobin da aka kwata na mutane da gonaki da aka salwantar da gidaje da aka kona na mutane waɗanda yau za a biya 'yan uwansu wannan diya duk abin da suka raba ko menene in rashin tsaro ne ya ƙara taɓarɓarewa in arzikin ƙasa ne ya ƙara taɓarɓarewa in tsarin zaɓe ya ƙara taɓarɓarewa in shari'a ne ta taɓarɓare ba wani dai abu gashi alheri a ce dalla. ka gamsu da kamun ludayin towar wannan gwamnatin to ai bata fara kama ludayi ba amma yanzu kowane dan najeriya na ji kowa na ji a ƙasar nan tun bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar nijar wasu yan ƙasar ke ta korafe korafen cewa a gaskiya talakawan ƙasar fa na matukar bukatar ɗauki duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba su karɓi mulki ba ba ta ƙare ba me kake nufi da ba ta ƙare ba saboda eh, al'umman mu ta Nijar za ta tashi tsaye ta yi gwagwarmaya da waɗannan su waɗanda suna tsoron 'yan ta'adda amma sun zo su gwada ma 'yan Nijar bindiga alhali 'yan Nijar su suka sai masu bindiga da kuɗin lanwansu Ita dai halin da Nijar take ciki bata iya tahiya da kanta kamar taimakon da muke samu daga sauran kasashe na duniya ya Allah bashi ne ya Allah taimako ne shine ake gangama a yi aiki ne yau da gobe to yau duk inda aka ce an yi kudita sai ku ga su wannan partenarkin sun tsaye da wannan tallafin hal ya ta kai ga ayyukan jin kai su ma sai ka ji an ce an kenan dole talaka ya ji a jikin shi a yau kasar Niger kamata hi neman kuɗi naka na kanka bankuna abinda kake bukata a ce maka a ce sakon shinkafa yana wajen shika goma sha biyar in ka ɗauki hatsi tiya ta kai wajen shika guda idan ka ɗauki wake tiya ya kai wurin shika guda a yau hatta da wannan wutar lantarkin ɗaya an ka bar mu tashi mu. Mu 'yan Nijar ba mu lamunce da wannan kuma har abada ba za mu lamunce da wannan ba. Saboda wata shida na mulki kuma a nema a mai da wasu tsohin ma'ikanta na da bai yi ba ko kaɗa wannan abu ba mu mare da shi ba Algeria duk abin da ta yi propose babu abin da ya yi. Abu guda ɗaya ne na harka zaman lahiya wannan mu 'yan Nijar uwan mu guda uban mu guda muna fata Allah ya sa mu gane mu juna mu zamna tare mu haɗa kai mu gina ƙasar mu saboda babu wanda yake izan wayagi na ƙasanmu sama gare mu al'ummar ƙasa bata yarda da irin wagga tahiya ba ta zamanto ko an zaɓe ka kana mulkin ƙasa zamanto ba ruwan kaɗa al'ummar ƙasar ka sai dai abin da wasu ke so don haka ni ga nau eh, ga yau waɗanda suka yi juhin mulki al'ummar ƙasar Nijar ta hiye musu kowa. Haka nan kuma cikin wannan shekara da ke shirin karewa ne aka ji manyan masana da wasu 'yan ƙasa da dama sun dinga nuna damuwa lokacin da aka fara raɗe raɗin cewa za a kai wa jamhuriyar ta Nijar farmaki. Abu abin alaluma a zauna lafiya. in sun bari shi kenan yanzu duk wanda ya juya mulki a ce bari ya sauka ba zai yadda ba sai da kare jini biri jini mu kuma 'yan najeriya ma in ban da ganganci irin namu na najeriya ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba ga kidnappers ga 'yan boko haram ga 'yan iswad duk suna cikin najeriya ne mun je za mu yaƙi a wani guri to wannan hali ya kamata a yi su zauna su masu sako daga halin da matakin da suke ciki su zauna um, shugaban kasashen afirka ta yamma da sauran kasashen da su gaya musu cewa sun ɗau mulki ne domin sasanta al'amura cikin kasansu kuma cikin ƙanƙanin lokaci za su dawo da mulki ga hannun bar hula su ba da wa'adi a kayyadadde amma kar a zo a tunzura su mu ga abin da ya faru a ƙasar mali da ƙasar burkina faso kaga shi ke faru yanzu kuma kaga yanzu ƙasar mali da ƙasar burkina faso sun ce idan aka yi ma ƙasar nijar hari su ma an kai musu hari kaga ga dukkan yankin afirka ta yamma za a hargitsa ta kaga an da dagulgar amura yadda ake hamɓar da ah, halattattun gwamnatoci in ba a wa tufka hanci yanzu ba wata rana za a wayi gari a tare cewa soja duk wanda ya miƙe kafarsa ya ga dama sai ya hamɓar da halattaccen gwamnati kuma a lokacin da ake ganin shi mulkin soja ba kasafe yake haifar da mai ido ba musamman kasashen afirka matsala da kuke gani tana faruwa a nijar insha allahu kama an kawo ƙarshen ta saboda na farko dai shugaban ƙasa ba zai yaƙi da Nijar ba sai ya kawo a majalisar dattijai sannan ya kawo mun kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaki ba shi bane mafita su don haka magana yaki ke gaba ta ta riga ta mutu mututus in dan rashin kunya da rashin daidai shi wanda ya ku ya yi shi amma kuma ba zai sa a yaki su ba sai dai a bi ta hanyar lalama a kai ƙarshen wannan matsalar. wanda da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fasuna ƙara ƙarewa ne abun dai kamar kace a mafarki. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da uku ne su yi sallamar sakin kujen da suke ganin sun dafe ko da ko suna kan kyakkyawan tafarki. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Sulaimu Muminin Barman Jamhuriyar Nijar da kuma Mamu mahmud jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sake su ba wani shamaki ni isa lawal ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin shirin waiwaye na karshe a wannan shekara a cikin shirin na manuniya. Tuma da a gaida na ikira, to kamar yadda muka alkawarta ga nasihar Juma'a tare da Sheikh Ibrahim Duguri. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Dangane da abin da ya shafi a ce addini wanda Allah ya aiko manzo musamman da shi kuma da littafi cewa shi yana raba kai ko kuma yana kawo rashin fahimta tsakanin zamantakewar al'umma to sai dai in ba addinin bane. Amma addini na gaskiya wanda Allah ne ya aiko a yi shi to karantarwarsa shine haɗin kan al'umma. Karantarwarsa shine tausayin al'umma. al'umma su zamo sun fahimci juna da wanda yake addini guda tare da wannan addinin musamman namu na musulunci da ma wanda bai fahimci musuluncin ba kuma ko da yana wani addini ne to musulunci in muka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zamantakewa a garin Madina da mutane daban-daban daga cikin su akwai Yahudawa sannan kuma akwai mushrikan Larabawa waɗanda suke su musulunta ba baya ga munafukai da kuma al'ummar musulmi din to saboda haka addini yana karantar da mutane ne har in ba a fahimce ka ba a zo a fahimce ka amma in ka gane amfani da addini addini wajen kawo hatsaniya da kuma rashin haɗin kan al'umma to an kauce kaucewa karantarwa addini din wasu bisa jahilci ne suke amfani da wannan dama su raba kan al'umma wasu kuma su ake amfani da su ma'ana a yi abin da ake ce masa divide and rule sai a kawo muku matsala da kusan daga ina matsala nan ta taso ba domin in ka bar ku akan karantarwar addinin ku a dunkule to wasu ba haka suke so ba hanya mafi sauki da za su mulke ku sai su raba kanku sannan kuma duk waɗannan abubuwan fakar ce jahilci shine umul haba'isin su idan muka koma ga doron karantarwar littafin Allah da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba za mu yi kabilanci ba in ana tashin hankali ko fada addinin ma da kake yi ba za ka samu damar ka zauna ka yi shi ba mutane su daina amfani da addini amma manufar su ba addini ba wani zai zo ya muku roman baka ta hanyar siyasa misali musulmi ne yana tare da ku ko kuma shi kirista ne yana tare da ku alhali bai taimaki ɗan uwansa ma na gidansa ba musulmin ko kirista ɗin yana samun wannan bukata da yake nema a gurin ku to baka ka ƙara sa kuma sai in shekarar zaɓe ta kewayo muna fatan Allah ka zauna da da mu lafiya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. fadar white house ta sanar a jiya alhamis cewa tana gudanar da shirye-shiryen samar da wani sabon kuduri ga rasha da za a yi amfani da shi domin sakin dan jaridan nan evan gershkovic da wani ba'amurke da ke daure mai magana da yan hukumar tsaron ƙasa john kirby ya shaida manema labarai cewa suna aiki tukuri domin ganin sun samar da wani kuduri da ka iya kaiwa ga muhimmiyar nasara fadar kremlin dai ta yi fatali da wani ƙudirin da aka gabatar mata a can baya. 'yan jam'iyyar republican da dama a fadin amurka sun rika mai da martani cikin fushi kan wani hukuncin da ya samu rinjayen hudu da uku a babbar kotun kolin colorado da ta ayyana rashin cancanta tsohon shugaban amurka donald trump na kasancewa a jerin 'yan takarar zaben fidda gwani a jam'iyyar republican a zaben shekarar 2024 bisa dalilin samun shida hannu a kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 an dai rike hukuncin har zuwa lokacin ɗaukaka ƙara a kotun kolin amurka duk da dai hakan bai hana da dama daga 'yan jam'iyyar ba da suka hada da wasu abokan hamayar tsohon shugaban kasar a zaben fidda gwani ba bayyana hukuncin a matsayin wani yunkurin kwacewa jam'iyyar republican din tsaye da takarar shugaban kasar da kuma sabawa tsarin demokuraɗiyya. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe 8 na safe agogon Najeriya za a je mu da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma dadi balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu kevin fowler ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.